ya shugabata tsayuwa wa nan bai kamace ki ba ko me yasa kika ce haka yawan shagaltuwa da kike kallon umar sanda ya saba a matsayinki wace irin magana banza kike faɗa min wannan yaushe kika fara tunanin kina da daman ki faɗa min dukkan abin da ya zo baki idan baki janye wannan maganar ba sai na saba miki da ya tsaye da ni ba kallon umar sanda ba na janye ya shugabata ina neman afuwar mummunan fahimtar da na yi miki saboda haka ki ɓace ki ban waje a nan biyar mata ki rabi da komai kin komo kiwo na yana bage ki faɗin ji Allah dai ya sa karki faɗi wanda zai ja mana bulala to wannan sai kuma in ya fita zai jawo mana abin da ya fi bulala ma ke dai ki haɗi abin da za ki ci ai in dai ni ce komai tsadar sai gudu ina son jinsa baki lura da irin ƙaunar da sarauniya take nuna wa umar sanda ba duk inda ya bi tana biye da shi da idanuwarta tana biye da shi da jikinta na lura amma ki maza ki canza hira hatsarin da ke tattare da wannan hirar ta fi karfin mutum <gasps> amma ke kika ce komai tsare tsaye kuma kira san jin shi a'a ban da irin wannan kin ga tafiya ta ko ka taba zama ka yi tunanin me yasa ba na daukan ka a matsayin bawa tabbas nakan zauna na yi tunani amma har yanzu ban samu wani dalili ba <laughs> ai ba za ka samu ba ni ma ban daɗe da gano hakan ba tunani nake ina tausayinka ne saboda kana ƙarami amma sai bayan ka girma na gane ba tausayinka nake ba son ka nake so kuma ya shugabata me yake nufi da hakan ni ma ban sanya nake nufi ba ina dai son ka kamar yadda so yake nufi ina kuma tsammanin ka amince da ni ina sauraron amsarka kazar ya shugabata ba kawo da wuri ba ki haƙuri an ɗan samu matsala ne sai ki ɗauka ki mai da ita nan tun kafin ki kawo ta fita arena nan gaba sai ki tsaya a min abin da nake so a lokacin da nake so ikon ubangiji karasuwa ba za a sake yin haka ba ki tura min umar sanda to ya shugabata jikadiya ta ce yanzu in jiki ya shugabata haka ne ga waje ka zauna akwai magana da zamu yi da kai bai dace a gare ni in zauna a gaban ki ba shugabanta idan ka yanke hukuncin fara saba umarni na to kada ka fara yau dan yau so nake ka ninka biyayyar ka a gare ni dan ina dab da in saka abin da yafi komai muhimmanci cikin duk abin da na taba saka a baya ban san saba umarnin ki ba kuma duk fadar nan babu wanda ya isa ina neman afuwa Umar Sanda ka kasance mutum mai zurfin tunani duk abin da ka faɗa ana farautar hankali a cikinsa ina so na yi amfani da hangen da kake da shi na yanke wani hukunci Allah ya sa hange na ya hango abin da ya dace da muradinki ya shiga mata wata mace ce ta siya bawa ta kuma 'yan tashi ta masa kowane irin gata na gidan duniya ba ta bukatan komai daga gurinsa illa duk lokacin da ta masa umarni akan komai to kada ya saba kana ganin ta nemi fiye da abin da ya kamata ta nema daga gare shi babu wani abu da yawa ta nema a wurinsa matukar bai wa addinin da yake kai ba don ya kasance shi mutum ne mai rikon addini kai a wani rukuni da ka iya saka kanka mai rike addini ko kuma mara rike addini ni mutum ne mai kokari wajen ganin ban kaucewa addini na ba kuma duk abin da ya ci karo da addini na sai in rabu da shi in kama addini na gaskiya ne yanzu ka goyi bayan kada wannan tsohon bawan nata ya bi umarninta in ya kasance haka wannan shine hangina Allah ya sa ya dace miki dan nazari tukunna kafin ka san haka za ka iya tafiya na sanda ban neman wani abu na rasa ba sai kai ne zaka zama min na farko ki haƙuri ba kuma nake tsoro ba illa sarki ya sani idan da a ce babu haɗari a cikin tarayyar mu dake to babu wani abu da zaki bukata in kasa miki ai ba kowa bane zai gujewa bukatar kyakkyawar mace irin ki in dai wannan kake jin tsoro ka kwantar da hankalinka babu wani wanda zai san me ke gudana tsakanina da kai na sarki da kansa ina baka tabbacin cewa alakar mu za ta ci gaba da kasantuwa a cikin kololuwar sirri kin tabbata babu wata matsala kin san fa idan aka samu matsala to zai iya zama a bakin raina babu matsala ko guda ɗaya in dai har za ka iya mutuwa to zan mutu na bi ka nima to shikenan tunda kin bani tabbacin haka ina so ki ɗauka daga yau za mu ci gaba da rayuwa da ni da ke kamar miji da mata ina son wannan rayuwar ta fara daga yanzu a haka zan hau kan gadon a hargitse sai ka ce ba ango ba ya kamata cikin kin tsagarin ko sun gyara ma ina gyaran gado ya shugabata yaya ba zan gyara ba ina bukatar na kwanta kin tafi can wajen shashancinki na banza a ɗin biki manta ba a daidai wannan lokacin nake shigowa shikenan kuma lalle a irin wannan lokacin ni bani da ikon na kwanta sai lokacin da kika gama gantalinki tukunna ki gyara mu gyara akwai abin da kike bukata ne ya shugabata an yanke ne ki samu dukkan abin da kike so yaushe kika fara min jinin? da in akwai abin da nake bukata ba zan faɗa miki shi ba ko za kanya ba ta da kwarjini a gaban ki ya shugabata shekaru ashirin su suka sa nake ganin zan iya gano duk irin motsinki ki gafarce ni idan ban fahimce ki daidai ba gane ba sama da shekara 20 shine ba kowane sirri nake kasa a faifai yake ɗauka ba a gare ni sirri shine abin da duk kike so a rufe sai a rufe wanda kuma kike so a bayyana shine abin bayyanawa ki sani ko a cikin zuciyata kina iya adana sirrikanki ya shugabata burina kullum na yi cigiyar abin da kike bukata a nemo shi a duk inda yake a samo shi cikiya to aikin ji ai cikiya wani nau'i ne na terere ya danganta da irin cigiyar ya shugabata idan kina neman fari sai a tafi a nemo baki duk inda aka samu bakin nan to ba a nan farin yake ba tabbas kin san yadda zaki ki samu min duk wani abin da nake so ba tare da wani ya ankara ba zauna abin da zan faɗa miki